kasancewa da Madalla TV. Insha Allah bidiyon mu ne yau za mu muku jawabi ne akan yadda za ku rijista da Ruby. Shi Ruby application ne da zai ba ku dama ku rika yin na shi wannan coins din mai suna Ruby wanda akalla darajar shi ta kusa kimanin dala biyar. kamar yadda suke hasashe ma'ana in ya shiga kasuwa kenan to da fari zan ajiye muku link a description da kuma comment na wannan bidiyo wanda aka click akan shi ya kawo ku wannan feji kamar haka sai ku click akan wannan register ɗin kun yi click kamar haka zai kawo ku feji na gaba kamar haka zai buƙaci ku zaɓi da me kuke so ku rijista da google account ne ko kuma da facebook account ne sai ku zaɓa kamar ni misali na zaɓi na rijista ne da google account wanda ya kawo ni feji kamar haka shi nan na saka bayanai na ga gmail account nan na saka ga lambar waya sannan sai na click akan wannan register ɗin da ka yi click akan wannan register ɗin zai kawo ka feji na gaba kamar haka gashi zai buƙaci kai saving ɗin details ɗinka sai ka danna wannan not now zai kawo ka wannan kamar haka sai ka yi sign in da ka yi sign in zai buƙaci ka saka username ko gmail ko phone number sai kuma password bacin kayi sai kai click akan wannan sign in da kaya click zai kawo ka a feji na gaba wanda feji na gaban na yi shi ne shi ba in form of screen shot ba na yi bidiyon ne a normal bari in yi playing ɗin shi kamar haka ku gani yawwa kamar yadda kuke gani wannan shine fejin farko da za ku gani yayin da kuka yi log in na shi wannan application mai suna ruby shi zai nuna ma kamar haka start the mining session of ruby by pressing the button uh, by pressing the button below ma'ana ka so yin mining ta hanyar danna maɓallin da yake ƙasa saboda haka gashi nan mai alama wannan diga din sai mu yi click akan shi ma'ana mu danna shi kenan shine za mu samu mani kamar yadda kuke gani gashi sun ce choose a mining as a mining pool uh, available akwai Nigeria akwai metal water wood gashi nan dai ni bari in zaɓi Nigeria na zaɓa ok za ka click akan wannan agree din ka click akan agree to zai yana maka gashi nan ah, new future forecast price update one ruby is equals to 5.54 usdt nan ana yana mana hasashen a yadda farashin a ruby zai iya kaiwa ne bari mai closing din shi ok kamar yadda kuke gani yawa kamar yadda kuke gani yanzu gashi za ku ga za a ba da 1.3 shi wannan rubi din fade, ma'ana a kullum za a baka 1.3 rubi Fade wanda darajar shi ta kai kimanin 7.20 dollar shine yanayin darajar shi kenan shi wannan malin bai da somawa ba shi nan jama'a suna ta yin shi saboda haka sai ku hanzarta ku soma domin kuma ku mora don da zarar ya shiga kasuwa insha Allahu muna sa ran a shi wannan coin ɗin zai yi daraja domin kun ga a yanayin forecasting ɗin da ake masa coin ne wanda zai fito daraja zan ajiye muku link a description da kuma comment wanda za ku click a kan shi domin ya kawo ku wannan feji a ku soma mayin ina fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku sannan kuma zan iya ajiye muku ma referral code ko da za ku yi amfani da application kai tsaye ina fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku da fatan za ku mana share like na wannan bidiyo na gode assalamu alaikum